menene hukuncin wanda ya haɗa Allah da wani musulmi ne ko kafiri ne? Kafiri ne. To shi taka lafiya kafiri ne. To, ka bani yi magana yanzu? Na bakka. Alhamdulillah. Tambaya na shi ne a kan masallar Eh. In ma za ka sa ragodin ka sa saboda yana da kyau. Ba wai na ba wani magana da kodin. A'a, yana da kyau ai saboda ita eh. magana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 ba gane ba to Allah ya ke fasalu ala zikiri in kuntum zaka ta'lamun ba wani arafi da zai ce mun shi Allah ne kowaye shi yanzu to yanzu shi mazan shi shi Ibrahim me zaka dauke shi shi abun da dauke ma shi Ibrahim Allah ya ce wa ma zaka ji shi Ibrahim ya ce wa ma Allah Abun da dauke shi Ibrahim zaka ji cikin cikin cikin cikin su la yasalu na Shehu ya ce wa ma ana ila Allah wala ana gairuhu wala huwa gairi bal ana huwa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 sai ce babu wani Allah ni din nan ba wani Allah ba ne ka gane ko mhm. kana ji magana shehu mhm. shi din nan ba wani Allah ba ne ko eh. babu wani Allah kuma shi kawai shi dai shi Allah ne shi ne ban ka bari kawai ana huwa ana huwa to saboda haka misali shi zance akwai inda ake bayyana shi Allah a'a shehu Ibrahim yanzu misali kana na da ya ce shi ana huwa ana huwa shi yana nufin cewa shi ne Allah kenan shi ne Allah a to ba ai ka ce baka sanji baka ce maka bayani shi da na eh. maka lokaci to yi mun bayani a'a da datan mu latan bai ka har larabci ne kuma rubutun shehu ne eh ni baka sama na gane ai abu da ke cuto mu kenan ba gane ko rashin fahimta ko ba lalle bane ba a ce kowa zai gane kowa ne shehu baraka ji ka gane ko magana arifa arifa da kake magana abun da shehu zai faɗa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 babu wanda aka aiko wa shehu ni da kai na gaskiya shi shehu shehu Ibrahim ta fatan ka fatan lillahi ne a manzon Allah ne kawai ka fatan lillahi shehu Ibrahim yanzu kai a bibi a bibi zaka kasan tarihi ya za ka. ba za ka dinga ma gaskiya manzon Allah shi kadai ne ka fatan lillahi za ka ga mana shehu Ibrahim waye shehu Ibrahim za ka ce ka fatan lillahi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 gaskiya ne masoyin manzon Allah ya yi ma kuma a hidima iya wacce zai iya ya bar duniya eh, yanzu eh. yawa yanzu amma haƙiƙar manzon Allah babu wanda ya san haƙiƙar manzon Allah sai Allah eh, shi shi shi ta ta haƙiƙar shi haƙiƙar sa Hakikar Shehu ta ce malami ne shi wani malami ne da aka haifa a wani gari Senegal ya taso ya zama malami masoyin manzan Allah na san wannan haka yake to amma wai ka gaya mun cewa wai an aiko shi ta ji ayar Qur'ani eh. Allah ya ce in masoyi na ya so ni